zuwa mu taro na biyu a kaduna a cikin 'yan kwanakin nan kuma kullum muka zo mutanen zazzau sai sun sa mutanen kano a gaba Tukunsan san idan kaga yara suna jifan bishiyar mangoro. To mangwaron ya nuna kuma yana da zaki to kano kamar mangoro ne ya nuna kuma allah ya haɗa mu da makwabta masu kwaɗayi saboda haka kullum jifa kullum jifa